ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين don Allah ya saka ma waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi ayyuka na ƙwarai waɗanda Ubangijinsu ya yarda da su, ya saka musu daga falalarsa da kyautatawarsa, hakika Allah baya son waɗanda suke kafirce masa shi da manzanninsa. kuma yana matuƙar ƙinsu kuma zai azabtar da su ranar alkiyama.